dama mun yi requesting ko ina aka gan shi a rike shi sun ba mu yi wani red alert na interpol din muna contacting interpol din mun rubuta musu yanzu muna kokarin mu sabin nashi charges da muka yi preparing against him kasa mun shi kotu federal high court akan maganan money laundering da kuma stealing da kuma state high court muna da copies na charges din yanzu muna na muna kokarin mu yi scanning to can interpol din a dubai sai su sabin nashi Najeriya tana da wata yarjejeniya ne irin wannan da kasar dubai muna da treaty amoyu kenan wanda aka yi sanin ya nuna cewa za su ba mu haɗin gwiwa wajen kama mutane da suka cewa mutane a haki a wajen maganan extradition kuna shirin kenan ku nemi cewa a dawo da shi najeriya ne ko kuma a'a ya zauna a can a yi masa shari'a ba kwarai haka haka ne a dawo da shi najeriya so da a samu a hukunce shi sai kuma a karbo kudin jama'an da aka ɗauka za mu yi tracing abubuwan a jama'a kudin su zuwa wani lokaci ne kake ganin cewa za ku miƙa ma ita interpol neman a dawo da shi din this week ba zai wuce wannan week ba in fact yau ma yanzu mun fara uh, process din cewa a dawo da shi eh, muna nan muna we are talking muna magana da interpol muna magana kuma dubai authority mana muna magana da su don dubai yan sandan na ce ma da yan doka su ma muna aiki da su muna da yarjejeniya da su kuma ba dubai ba kaga wannan abin ya nuna cewa ba ka zuwa ko ina fa wallahi duk dai inda ka dauki shi yasa nake cewa mutane su hada kai su maida dukiyar jama'a don a samu zaman lafiya don ba ka ba ba inda za ka je a nan ma west africa muna nan muna yarjejeniya yanzu za mu sanarwa manyan kwamiti na head of state za su yi approving wato in ka ɗauki wani abu ka je west african country mu za mu je nan daga West kontri countries sun yan sandan za su ba mu haɗin kai mu ɗebo ka da mu ɗebo kuɗin mu kawo ka gida a hukunce ka. Idan mutum ya ɗauki kuɗi a Najeriya ko ya gudu kamar ƙasar Sierra Leone ko ya gudu Ghana ko za ku iya zuwa har can ku kenan ku kama shi kake nufi? Ƙware ƙware ai ka iya ka iya Hausa ka ka yi bayani sosai haka ne haka maganan ke. izo a gudu good Ko ina in fact muna so mu mubin daga West Africa to rest of Africa. za a kai wannan yarjejeniya din har african union african union ta sa hannu cewa kai nan gaba fa wani ya yi barna wani waje ba zai zai buya wajen mu ba yan sanda sun nemi ci za su ɗauke shi